This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar da iya da kewaye ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo a amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol fm haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da sarfin Hashim ga kuma kanin labarai. To shugaban hukumar zaben Najeriya ya faɗa a jiya Lahadi da yamma kila yau Litinin za a fara samun sakamakon zaben da aka gudanar. shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya ce goyon bayan da ake yi wa ƙungiyar islamic state ya ƙara tun lokacin da sojojin ƙawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin amurka suka fara kai hare-hare ƙasar amurka da gigan ƙasashen duniya guda biyar suna ci gaba da tattaunawa a kan ƙasar iran domin neman cimma yarjejeniya kan shirin nukiliya a ran ɗin to kanan labarin kenan Bayan kun gama shan labarin duniya rahotanninmu za su ta'allaka ne akan tattara sakamakon zaɓe da aka fara yi a Najeriya. Hukumar zaɓe ta ce mutane su watsi da sakamakon da wasu suke bayarwa sai kuma. Na yi imani jama'ar jihar Bauchi za su fito kamar yadda suka fito a shekarar 2007 idan waɗanda suka mori gajiyar wannan abin sun manta shekarar 2007 ba nesa ba gaskiya mu gwamnati bata mana adalci ba saboda idan mai girma gwamna bai manta ba a zamanin da aka yi nashi talakawan bauchi sun kasa sun raka masa ai ba a masa haka ba allah shi ke ba da mulki ya tuna in maye ya manta uwar ya ba za ta mance ba ƙorafe-ƙorafe a kan dokar ta hana fita da gwamnatin jihar bauchi ta kafa ba za mu gabatar da ciki da gaskiya kamar yadda muka saba yi ba jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya shugaban hukumar zaben najeriya ya faɗa a jiya lahadi da yamma kila yau litinin za a fara samun sakamakon zaben da aka gudanar farfesa attahir jega ya yi wannan furici ne a taron manema labarai da aka nuna a gidan talabijin na ƙasar a ƙarshen rana ta biyu na yin zaɓe a sakamakon wasu matsaloli da aka samu da suka haɗa har da rashin isar wasu malamai zaɓe kan lokaci farfesa jega ya ce a lokacin da yake magana jihohi biyu ne kurum suka kammala haɗa sakamakon zaɓen ko da yake wasu jihohi da yawa sun kusa kammalawa duk da yake zaɓen ya tafi sumul yawancin jihohin kasar amma jihar riba an samu tada jijiyar wuya domin kuwa jam'iyyar apc ta buƙaci a sake gudanar da zaben shugaban hukumar zaben farfesa jega ya ce hukumarsa tana bincike har da wasu jihohin da aka samu koke-koke mun damu kwarai da gaske da abin da ke faruwa a jihar Ribas domin an samu bayanai da yawa da ke cewa an aikata magudi don haka za mu gudanar da bincike akan wannan muddin kuma muka samu ɗaya daga cikin jami'an hukumar da hannu ciki za mu tabbatar da cewa doka ta yi aiki a kansa sai dai masu sa ido daga kungiyar tarayya afirka da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin afirka ta yamma da ke sa ido akan zaben sun ce sun gamsu da yadda zaben ya gudana muna da ƙarin bayani akan batun zaben bayan an gama shan labaran duniya Shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad ya ce goyon bayan da ake wa ƙungiyar Islamic State ya ƙaru tun lokacin da sojojin ƙawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka suka fara kai hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan sansanonin ƙungiyar 'yan yaƙin sa kan a syria Shugaba Assad ya wannan furucin ne a wata hira da shirin gidan talabijin na CBS da ake cewa 60 Minutes ya yi da shi da aka nuna a jiya Lahadi. ya ce yawan mutane ko kuma matasan da kungiyar isis take dauka sun karu tun watan satumba lokacin da aka fara kai wa sansanonin tare hare haka kuma shugaban na siriya ya ce zargin da ake yi cewa ƙasarsa tana amfani da makamai masu guba a kan farar hula farfaganda ce ta ƙasashen yammacin duniya to amma ya ce zai yarda spektoci su yi bincike su tantance ko an yi amfani da gas masu guba a kan farar hula. haka kuma ya ce a shirye yake tattauna da amurka amma ba zai yi magana akan batun ya sauka daga kan ragaman mulki ba amurka ta daɗe tana faɗin cewa ba ta son shugaba assad ya zama wani ɓangare na makomar syria idan za a yi shawarwarin kawo ƙarshen fafatawar da ake yi a ƙasar a wani labarin kuma ƙungiyar isis ta gabatar da wani faifan bidiyo da ke nuna mayakanta suna kawo kawunan wasu maza guda takwas da aka ce 'yan shiya ne an bayyana cewa an filla kawunan mazan ne a lardin hama an ga mazan da aka rufe idanuwansu aka kuma ɗaura hannayensu ana kai su wani wuri da aka ga wani yaro ya bai wa mayaka wuka kafin aka kashe mazan an sa faifan bidiyon ne a wani shafin dandalin yanar gizo don dai lokacin da ta mamaye wasu yankunan kasashen siriya da iraq a bara ƙungiyar isis ta filla kawunan mutane da dama labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka Ƙasar Amurka da gigan ƙasashen duniya guda biyar suna ci gaba da tattaunawa da ƙasar Iran domin neman cimma yarjejeniya kan shirin nukiliyar Iran, amma har yanzu ba a kai ga ƙulla yarjejeniyar ba. Jami'an diflomasiyya sun yi wani taro a jiya Lahadi a birnin lothan na ƙasar Switzerland. Rahotanni na nunin cewa Iran a shirye take ta amince da rage shirin nukiliyarta ya kai ƙasa da dubu shida. kuma a yi jigilar yawancin ma'adanan eh, uranium da ta ƙara wa daraja zuwa ƙasar rasha inda za a adana su a musayar hakan ƙasashen da suke yin shawarwarin da iran da suka hada da birtaniya china faransa rasha jamani da amurka za su bar iran ɗin ta ci gaba da yin ƙayyadadden shirin nukiliyar amma a ƙarƙashin kulawar ƙasashen amma jami'in da ke kula da tattaunawar sun ce akwai wasu batu da har yanzu ana ci gaba da tattaunawa a kansu a lokacin da ƙasar iran da ƙasashe shida masu ƙarfin a duniya ke ƙoƙarin kaiwa ga yarjejeniya wanda suke ƙoƙarin kaiwa matsaya kafin wa'adin gobe talata To shugabannin ƙasashen Laraba lashe takobin ci gaba da kai hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan ƙasar Yemen ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia har sai lokacin da 'yan Houthis waɗanda suke samun ɗaurin gindi daga Iran sun janye daga yankunan da suka mamaye jiya lahadi shugabannin kasashen larabawan da suka suka gabatar da wannan sanarwa a ƙarshen taron kolin kwanaki biyu da suka yi a ƙasar masar sakataren ƙungiyar ƙasashen laraba nabil el rabi ya ce tilas a maida gwamnatin halarta ƙasar yaman ɗin ƙarƙashin shugaba abdurrabu mansur hadi bisa mulki haka kuma shugabannin da suka halarci taron kolin sun yarda za su kafa wata rundunar haɗin gwiwa domin tunƙara barazanar tsaro a yankin ana sa ran cewa za a yi watanni ana tsara yadda rundunar ta haɗin gwiwa za ta kasance waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda na faɗi tun da farko dukkan rahotannin da zamu gabatar za su ta'allaka ne akan sakamakon zaben da ake tarawa. A saboda haka bari mu fara daga Kaduna. Isa Lawal Ikara ya aiko da rahoton cewa har ya zuwa daren jiya Lahadi hukumar zaɓe a jihar Kaduna ɗin ta kammala tattara sakamakon zaben ba. domin kuwa har zuwa ɗaya saura na daren lahadin ƙananan hukumomi goma sha ɗaya ne kawai hukumar zaben ta samu karɓan sakamakonsu daga wakilanta na ƙananan hukumomi ƙananan hukumomin da suka riga suka kawo sakamakonsu sun hada da jaba ƙaura kajuru kaduna ta arewa da kaduna ta kudu sauran kananan hukumomin sun hada da kudan kubau makarfi sanga da kuma kananan hukumomin sabon gari da soba. apc got 111,778 votes pdm got 1,000 578 pdp got 18,653 votes. Jim kaɗan bayan karɓar sakamakon ƙananan hukumomi goma sha ɗaya cikin 23 jihar Kaduna nema jami'an da ke gudanar da wannan aiki suka ce a tafi hutu saboda ganin babu ɗaya daga cikin wakilan ƙananan hukumomi goma sha biyun da ake jira da ya riga ya kawo nashi sakamakon. yayin da wasu kananan hukumomi da ke da nisa daga birnin kaduna suka sanar da ba za su samu zuwa ba sai safiyar ranar litinin musamman ma karamar kuma birnin gwarin da aka ce tsoron tsaro a hanyar ya hana jami'an towa cikin dare sai dai fa a gefe guda magoya bayan jam'iyyu da sauran al'ummar gari na ta faman dakon jiran jin sakamakon wannan zaɓe yayin da wasu ke ta lallatsa wayoyi domin shiga duniyar gizo ta hanyar duba shafuka na sada zumunta a yanar gizon wasu kuma runguma suke da rediyoyi domin jin sakamako sunana comrade nura usman eh muna nan muna ta duba kamar shafin ya, sada zumunta irin facebook twitter muna dubawa mu ga irin sakamako da muke samu daga wasu kananan hukumomi daga wasu mazaɓu daban-daban wanda yan uwanmu wanda suke wannan guraren suke ta aiko da shi ta shine muke ta samu muna gadarin muna gane cewa ga yanda an ce fa waɗannan sakamakon ba su da tabbas a ya za ka ce sakamakon da ba su da tabbas bayan mutane most of wanda zaka sun turo suna wurin ne aka yi to ya za ku in hukuma zaɓe ta faɗi sakamakon da ya saba abin da kuke kallo a ai wannan ma ba zai ma fara faruwa ba abin da ba zai faru bane ka cewa hukumar zaɓe su zo su kawo sakamakon da ba shi bane abin da mu muka sani ka yadda ne da wanda kake gani ka a wannan warai da gaske na yadda da shi ɗari bisa ɗari sunana isa ya ubako wanda aka fi sani da saddaunan matasan sabon garin tudun wada me ya kawo ku bakin hukumar zaɓe wato mun zo nan gurin ne kamar yadda janar muhammadu buhari ya ce mana a kasa a tsare a raka to mu kuma mun faɗa cewa za mu tsaya sai an faɗa wannan zuwan da muka yi daga nan har zuwa january 1st 2016 in ba faɗi result ɗin nan ba ba za mu raga ba inec amma ba ku ganin yanzu aka fara sauran ran sakamakon da ana maganar har akai gobe ma ba lalle bane a samu sakamakon nan ai shine kamar yadda na gaya maka har akai karshen rayuwar mu ma muna nan a gaban inec sai an faɗi wannan result ɗin mun ji ba ku ganin ya yi daidai ku koma gidajen ku kawai ku buɗe rediyo. Ya za ka ce mu koma gida kamar wanda ya fito bagen yaƙi ne ga maƙiyan shi sun ɗauki harsashi da bindiga suna shirin harbi ka ce ya koma gida ai ka ce ya je a kashe shi kenan sai mun ji sakamako Allah ya riga ya rubuta wannan. Sunana Nasiru Shitu Usaini. ba ku jin an ce sai an ɗauki lokaci ana maganar ba amma kammala tattara na jihohi ba to malam aka ce a gama a jira lokaci ai mu mun zo ne mu kasa mu tsare mu raka abin da muka zaba muke so a zo a bamu abin da muka zaba mu je mu murna isa lawal kara murar amurka daga kaduna a najeriya mun gode isa daga can jihar naija kuma ga mustapha nasiru batsari Kawowa haɗa wannan rahoto dai da misalin karfe hudu da rabi na safiyar litinin ɗin nan sakamakon zaben kujerar sanata daga yankin gabashin jihar Niger na nuna an samu sakamakon ƙananan hukumomi guda takwas daga cikin ƙananan hukumomi tara da ke wannan yanki. Wanda ke nuna ɗan takarar kujerar sanata na jam'iyyar adawa ta APC barista David Umaru na kan gaba da gagarumin rinjaye. da ƙuri'u biyar yayin da gwamna Babangida Aliyu na PDP ke da ƙuri'u 65,742. Amma a daidai wannan lokaci ana jiran sakamakon ƙaramar hukumar rafi. A ɗaya gefen kuma baturan zaben Farfesa Gudun Insofo ya sanar da sakamakon kujerar Majalisar Wakilai na yankin Boso da Faikoro. inda ya bayyana cewa Honorable Salihu Adamu Shabafo na jam'iyyar APC ya samu ƙuri'u 59,256. Sannan Honorable Abdullahi Kwatu na jam'iyyar PDP ya samu ƙuri'u 16,938, a saboda haka ya bayyana cewa. That Honorable Salihu Adamu Shadafi of APC has scored the highest number of votes is hereby declared the winner and is returned elected. Ya ce Honorable Salihu Adamu Shabafu na APC ne ya samu ƙuri'u masu rinjaye, saboda haka shi ne ya samu nasara. Kawowa yanzu dai hukumar zaben na ci gaba da karɓar sakamakon zaben shugaban ƙasa daga ƙananan hukumomin jihar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha, sai kuma jihar Adamawa daga inda Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoton cewa. Bayan zaman dishin da muka yi na tsawon awanni, cikin tsakiyar dare ne ma aka fara hada hancin sakamakon zaɓe na jihar Adamawa. inda kawo yanzu aka kawo sakamakon zaben kananan hukumomi tara cikin 21 kuma an fara ne da karamar hukumar madagali uh, uh, political parties that contested for the presidential election. votes, 4,997 votes. APC has a total of 3,331, 3,331. zan fara ne da kawo jimillar kuri'un da kowace jam'iyya cikin jam'iyyu goma sha hudu da ke takarar shugaban kasa suka samu a karamar hukumar madagalin pdp ta samu kuri'u dubu hudu da dari tara da casa'in da bakwai sai apc da ta samu kuri'u dubu uku da dari uku da talatin da daya kana kuma jam'iyyar udp ta samu kuri'u hudu sannan ncp da take da kuri'u ashirin da bakwai a cewar jami'in hukumar zaɓe na karamar hukumar madagal tun farko da yake jawabi kafin soma hada hancin sakamakon zaɓen da aka kawo da kanan hukumomin jami'in bada sakamakon zaɓen da aka turo jihar adama farfesa akoba joffrey da ke zama shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke ukari ya yi bayanin cewa thank you again for your those of you who are doing this as a service to the country we appreciate it da farko dai wannan babban aiki ne da aka dora mana kuma za mu kokari na ganin mun yi uh, abin da ya dace wajen bayyana sakamakon zaben a nan haka muke bukatan haɗin kai da ko wakilan jam'iyyu da aka turo a cewar jami'in bada sakamakon zaben to sai dai kuma an samu hatsaniya a yankin mobi game da batun bayyana sakamakon zaben lamarin da ya kai an yi amfani da jami'an tsaro wajen kubutar da baturen zaben da aka tura yankin dr amuga captain na malawa. wato matasa ne suka ce ba za a ɗauki rizal ba a announcing akwai an umarci shugaban eh, zaɓe na nan wai ya kai rizal yola a yi announcement eh. matasa suka ce ba su yarda ba sai a announcing musu a nan sanatoriyan ita yanzu ana kewaye a wurin gaba ɗaya matasa suka ce sai dai a kona sanatoriyan ɗin ba su yarda ba. to yanzu da matakai aka ɗauka yanzu. yanzu dai na jin soja da 'yan sanda sun zo sun shiga su wa mutanen ainihin magana. kamar adama a jihar taraba ma an samu tsaiko wajen hada hancin sakamakon zaben mr fabian yame jami'in yada labarai Buhari na hukumar zabe INEC a Taraban yayi bayanin halin da ake ciki. Muna kan jiya ba su fara zuwa da Kawai yanzu ba wani karamar hukuma sakamakon wani karamar hukuma da iso daga nan Taraba. Babu babu ba wanda ya iso. Yau karamar hukumar taku na daga cikin waɗanda aka yi zaɓe ya zaɓe ya kasance a nan taku. suna kai there is no problem don nuna kai na naje wurin to kamar a ukari an samu wani matsala nan ukari inda ake zagin kan cewa an yi amfani da abin da ake kira duplicate resource sheet ya lamarin ya kasance ban je bukari ba ban san nufin na kan bukari ba eh, to amma da gaske bisa doka kuna amfani da duplicate resolution ne ko kuma da ainihin babu ba mu amfani da duplicate a ibbi akwai batun kan cewa an a ringizon kuri'u na batun magana an tafi da katinan zaɓe na yan majalisar wakilai an dawo da su koko ya aka yi na ibbi na akwai officer namu da aka tura ya je wajen shi bai dawo ba so ban san ko ya zata ibrahim abdulaziz sashen hausa na mura amurka daga yola a najeriya mun gode ibrahim daga can baucin yakubu kuwa abdulwahab muhammad ya aiko da rahoton cewa an kafa dokar hana fita daga safe har zuwa dare saboda hare-hare da aka kai a ƙananan hukumomi guda uku da suka hada da boci alkaleri da kuma kirfi biyo bayan wasu hare-hare da wasu 'yan bindiga suka kaddamar a garuruwan kirfi da kuma alkaleri sanarwar da ta fito daga ofishin sakataren gwamnatin jihar da babban sakatare a gidan gwamnati malam abdullahi lele ya sanya hannu ta ce dalilin barazanar tsaro da ake fuskanta ya zama tilas wa gwamnan jihar bauchi ya kare rayuka da dukiyar jama'ar jihar ta hanyar kafa doka hana fita har sai jami'an tsaro sun shawo kan lamarin sai dai tuni dan takarar gwamna a karkashin jami'ar apc barista muhammad abdullahi abubakar ya yi watsi da dokar a hira da manema labarai to mu abin da muke faɗa wa duniya shine babu dalili ko miskala zarratin da za a kafa wannan dokar illa dai watakila ana da wani nufi na ƙoƙarin canza sakamakon wannan zaɓe da ƙarfin tsiya to amma abin da nake kira gare su in ba sani ba shine a zamanin yau saboda na'urorin nan masu ƙwaƙwalwa da kafofin watsa labarai ta iska kusan dukkan sakamakon zaben nan ya riga ya fita duk duniya ta san da shi saboda haka in ma mutum ya wani yunkurin cewa zai canza wannan abin nan eh, sakamakon zaben nan ba zai canzu ba na tabbata kuma na yi imani wallahi na yi imani jama'ar jihar bauchi suna daidai da idan aka saka musu dokar talala za su fito kamar yadda suka fito a shekarar 2007 idan waɗanda suka mori gajiyar wannan abin sun manta shekarar 2007 ba nesa ba mu a shugabanni za mu fito mai kira ga jama'ar mu su biyo su rufa mana bayan mu mu tafi hukumar zaɓe mu je mu zauna cikin lumana ba da tashin hankali ba mu tabbatar cewa an saki sakamakon wannan zaɓe da aka yi. su dai jama'ar jihar sun bayyana matsayinsu kan kafa wannan doka gaskiya mu gwamnati bata mana adalci ba saboda idan mai girma gwamna bai manta ba a zamanin da aka yi nashi talakawan bauchi sun kasa sun raka masa sannan kuma a yanzu mu ba ma wani fitina mun yi zaɓe lafiya kuma mun koma gidajenmu da 'ya'yanmu mun zauna muna kiwon lafiyan kanmu mu cikin bauchi nan ba ma wani fitina ba ma wani tarzoma da junanmu mu talakawa ne wadda muke neman abincin yau da gobe idan mai girma gwamna mana wannan gaskiya bai ma talakawa adalci ba gaskiya ya cutar da mu saboda 24 hours idan su sun ajiye su abincin da su za su ci a gidajensu mu talakawan bauchi state ba mu ajiye abincin da za mu ci na 24 hours a gidajenmu ba dan jarida bari ka ji abin da zan gaya maka dokan ta ɓaci bai da daɗi bai kamata ba ma ana yin abun nan na jama'a jama'a kuma sun zaɓi malam isa ɗari bisa ɗari lokacin da aka yi a kasa a tsare ai ba a masa haka ba allah shi ke ba da mulki ya tuna in maye ya manta uwar ya ba za ta mance ba ba faɗa ba zaki an yi zaben nan lafiya ba a kone gidan kowa ba ba a jefi kowa ba amma kuma a zo a ce an wannan shi dai da jawo ma a yi tashin hankali wannan azaban ta yi yawa sai dai mu ce Allah ya sauwaka. Da alama dokar ba ta yi tasiri ba domin kuwa jama'a sun fito inda suka yi ta kai kawo a kan titi. Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a nigeria. To madalla Abdulwahab kada kuma a mance masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nick Dazan mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe ya bayyana wa abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed cewa bayan an tattara sakamakon a jihohi za a kai Abuja. yadda dai za a fara jimila kuma da tantancewa a nan cibiyan jimila da kuma sanarwa a nan abuja na so shiga cikin ɗakin nan da kuka ajiye domin rubuta sakamakon da ke zuwa muku daga jihohi na samu har yanzu yana kulle da kwado yaushe za ku buɗe shi in allah da za mu buɗe shi da sassafe saboda kawo yanzu akwai cibiya daga eh, eh, hannun hagunka inda eh, kawo yanzu muna karɓan sakonai daga ƙananan hukumomi amma za mu buɗe wannan cibiya kuma mu gayyaci 'yan jarida wanda daman muka gaita su sa ido da kuma masu sa ido na kasa da na ketare su masu zo su shaidi yadda za a yi wannan jimila da kuma sanarwa wato dai ya zuwa yanzu zancen nan da muke da kai duk da irin sakamakon da wasu suke bazawa a kan yanar gizo har yanzu hukumar ku a hukumance bata fito ta ce ga sakamakon zabe ba har yanzu ba mu fito mun ce a kumance ga sakamakon zaɓe ba kuma shawarar da zan bayar kawo yanzu a yi fatali a yi watsi da duk wani abun da ake karanta ko ake gani a yanar gizo saboda yawancin mutanen nan da suke wannan abu suna da ra'ayi nasu na siyasa kuma yawanci ba fitattun mutane ba ne wanda suka iya aikin jarida kamar yadda kuke yi wanda komai sai kun tabbatar a hukumance sa'annan ku tantance sa'annan ku kuma yada to wa'annan mutane ne wanda kawai suna zama a dakunan su sai abinda suka ga dama suke kagawa su kuma suna yadawa yaya za ka auna yadda hukumar ku ta taga a wannan zaben e to alhamdulillahi mu a bangaren mu ko da shike mun yi la'akari da cewar an sami miskiloli a wannan zaɓe musamman game da wato wannan na'ura na tantance masu kada kuri'a kuma akwai cibiyoyi da yawa wanda ba a buɗe su da wuri ba amma duk da haka muna ganin wa'annan zaɓuɓɓuka za su samu karɓuwa saboda eh, al'ummar najeriya sun ga muraran kuma a fili eh, ita hukumar zaɓe tana da kyakkyawan aniya kuma eh, tsari da aka kawo eh, wato makasudin tsarin nan shi ne a dada ingantar da zaɓe saboda haka muna ganin dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu an yi zaɓe mai tsafta ko da shike akwai miskiloli kuma mun imanin kuma muna addu'an daga bisani al'ummar najeriya za su anshi sakamakon da za mu sanar kuma su ma eh, 'yan takara za su anshi wannan sakamako rumfunan zaben da kuka samu matsaloli har aka sake zaben nan sun kai guda nawa ne eh kawo yanzu dai wajen guda ɗari uku ne to amma in ka kwatanta kuma da yawan cibiyoyi da aka yi zaɓe wajen dubu ɗari da hamsin kaga kalilan ne ɗari uku ka kwatanta shi da hamsin. nick da zan mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe yake bayani ga abokin aikinmu ibrahim alfa ahmed kuma a kasance da mu a shirinmu na hantsi domin ita hukumar zaben ta ɗage zaɓe a wasu mazaɓin jihar jigawa na wakilan majalisar wakilai a halin yanzu kuwa kafin mu gabatar muku da takaitattun labarai ga wannan sanarwa Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin su. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all concerned. Na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi a nan. to me zai ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu yi maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce yamu daɗi amma mu barge na ramin Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Ya taɓe nan, sararin nan, ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta. To kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. To shugaban hukumar zaben Najeriya ya faɗa a jiya Lahadi da yamma kila yau Litinin za a fara samun sakamakon zaben da aka gudanar. An ji cewa shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya ce goyon bayan da ake yi wa ƙungiyar Islamic State ya ƙaru tun lokacin da sojojin ƙawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka suka fara kai hare-hare a jiragen saman yaƙi a kan sansanonin ƙungiyar 'yan yaƙin sa kan na Siriya. ƙasar amurka da gigan ƙasashen duniya guda biyar suna ci gaba da tattaunawa kan ƙasar iran domin neman cimma yarjejeniya kan shirin nukiliyar iran amma har yanzu ba a kai ga kula kulla yarjejeniyar ba jami'an diflomasiya sun yi wani taro a jiya lahadi a birnin lausanne na ƙasar switzerland rahotanni na nuni da cewa iran a shirye take ta amince da rage shirin nukiliyar ta ya kai ƙasa da dubu shida kuma a yi jigilar yawancin ma'adanan uranium da ta ƙara wa daraja zuwa ƙasar rasha inda za a adana su. To a gaishe ka, ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu. Misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya. Muke fatar za ku sake lalubo wannan tasha na sashen Hausa na muryar Amurka. domin jin wani sabon shirin ciki har da zaben wato wakilan majalisar wakilai da aka ɗaga yi a wasu mazaɓu na jihar jigawa zuwa ranar 11 ga watan afrilu a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jimmai ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.